بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني ورحمة الله عليه في كتابه الواء في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي الخامس والسبعون من شعب الإيمان غحم الصغير وتوكير الكبير جدانا سبعين دبيا سورة جدا جديد سنة من غموانا zo ranar saba'in da shida saba'in da bakwai insha Allah in muka gama wannan yau rufmu sari tausaya ma ɗan ƙarami rufmu ana cewa rufmu ai maha'un sukuni sannan kuma ana cewa ruhumu ai maha'un damma duka sun zo ko فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة تجمل وأقرب رحما وأقرب رحما القراءة الجمهور كده بإسكان الحاء بإسكان المحملة شيني وأقرب رحما أما الإمام ابن عامر الدمشقي رحمة الله عليه وأما دمشق الشام دار ابن عامر ابن عامر شي سيكرم بضم الحاء بضم المهملة شي وأقرب رحما وأقرب رحما والرحمة إتتي المرحمة رحمة توصي كما يتتي الرحموت الرحموت ɗaya daga cikin malaman usul suke ya saba littafin su suna fawatihur rahamuti kaga fawatihur rahmut kofofin buɗewar tausayin Allah تروح متينا توتيا مكرمين يارو وتوكير الكبير بكما جرم مبابا أو نسخة رحمة أتج أي أصل النسخة الإمام البيحقي بوغن بوغن إلى جن كمان دار الكتب العلمية سقسا رحمة أما صحيح صحيح شعب الإيمان da wani malami shi ma ya tafi akan ruhu da to kuma ga sha Imam Al-Qazwini shi ma nan sai ya zo sai ce mana ruhu da duk lafizza ne wanda ma'anar sa da tausaya ma karamin yaro Al-Imam al bayhaqi ya ce mun hada su a waje daya a matsayin shu'ba daya saboda me saboda li'anna halas sagiri taqtadi ar rahma wa halal kabiri taqtadi at-tawqira halin karami abin da yake so shine a tausaya masa karamin tausaya masa yake so a in kananan yara to me za ka musu ba ka tausaya musu ba in gudu ake ba za su iya guduwa ba in wani abun gudu ba za su iya guduwa ba sai a tattake su ma sai a tattake su saboda wani yana son ya tsira da ranka su sai a tattake su to shine wannan shi kuma babba abin da yake bukata shine a girmama shi saboda babban ne shi at-tawqir shine ta'zi saboda haka wannan yana cin aikin imani tausaya ma karamin yaro tausaya ma kanana da kuma girmama manya suna cin ayyukan imani da mutum zai aikata لحديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى duk wanda bai tausayin mutane to shi kuma Allah ba zai tausaya masa ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa sai Allah ta'ala wanda ya daidaita akan al'arshi yake babbushin sama ya zama shi kuma ya tausaya mu to da kan ka tausaya ma wani Allah zai tausaya maka shi yasa duk mutumin da bai da tausayi to Allah madaukakin sarki ya gama da shi tausaya me tausayi a cikin malaman da suka yi tarifin tausayi suka yi rahma tarifi babu kamar ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ta'arifin rahma da cewa abinda ake ce ma rahma shine ka aikata ma wani abinda zai zama ya saman masa da kuɓuta ko da a lokacin baya so ko da abin zai cutar da shi ya masa zafi a lokacin sai ce in ba ka gane ba ka halin tabibi ma'al maribi kamar halin mara lafiya da likita likita ya gwalje ciwa sau ya masa yake yi don in ba haka ba sai wajen ya rike shi ke sai a zo ana cewa wani ya zubi da za a yanke aba ko za a yanke wajen ciwa amma sai likitan ya zo ya gwalje ya gwalje sannan ya ɗibo yaudi mai zafi ya zuba yana wayo Allah wayo Allah wani wani fulatini da muka taɓa zama asibiti tare da shi idan aka zo ana mishi sai ce wai sai kalli likitan mu sai ce wai kai ka da imani ne kada ya kulu lahu wallahi sai ce kai wai ba ka da imani ne ya ce masa ya nuna shi haka sai ya nuna shi ce kai wai ba ka da imani ne kafa shi nan wajen lokacin da aka an ce da sai an yanke shi nan wannan wannan kwibin sanana sai da aka samu kashi kashi na ba na mutum ba aka je aka siyo kashi kashi na gargajiya ko ƙashin ɗan adam wanda dan adam ya sana'anta aka sa mishi a nan aka mishi aiki da an ce gaba ki dai kafa rubewa za ta yi sai gashi ya dawo kuma kaga nan gaba sai dai ya kawo mishi man shanu kyauta in ya sannan gaba ma zai iya bashi kyautar sa kaga rahama ke shi yasa ba rahama ba ce ɗa ya zama yana aikata duk abin da aka gina ma sai a kyale shi ba rahama ba ce lokacin da kake hana yaro ya aikata abin da bai da daɗi ya ji haushi to rahama ce take masa rashin rahma shine ka ki tausaya masa a lokacin ka ki masa abin da zai gyara shi nan gaba ka kyale shi kawai shi kenan kawai ya zama waladun mudallal kawai zama takaltaccen yaro kawai shi ke kawai taso sai nan gaba ya zama gaula ya zama kaman alwalidu الوليد بن عبد الملك يتشي أضر بالوليد حبنا له وليد يا جغم يا زمك آتوتو أنا فادة كوي كوي قولا يما قنا أنا فادة تنسل كي زو فادة هنا ومتع عبد الملك عبد الملك عبد عبد الملك الأموي متشني من فساحة أنت aka gan shi shekarun shi talatin da wani abu ساقت شبت يا أمير المؤمنين قبل بشيبك يتي والله شيبني صعود المنابر يتي هوا من بري يساني لي فوق هذا إن هوا من بري إنا هدو ما بنسى إن كسكري فوق هذا shi yasa ne fafara da wuri amma sai ga fakara da waladuhu alwalidu gabiyan sai ɗansa shi kuma walidu ya zama gabi wawa to dama shi waladun mujallal kawai yaro ne kawai da ake nuna masa da ake nuna masa gaulanci kawai takalci tadlil dillila kaseera sadaka asha ghadiyan ahmaqa kaga shine wannan saboda haka haka dan ake ba da labarin dan uwan Yazid Yazid ibn Muawiya Muawiya radiyallahu anhu dan uwansa mutane da yawa ba su san shi ba Abdullahi uwar yazidu uwar yazidu ita ba kauya ce so da ka da sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya auro ta ya kawo ta gida sai ta shiga ɗaki, kawai sai ta ta waka tana zazzage shi tana waƙoƙin ƙauye tana masa zagi tana cewa ita ba za ta iya zama a wannan fada ba a mai da ita ƙauye to shine sayyidina muawiya ya ɗauke ta mai da ita ƙauye sai ta tafi da yazidu so da yazidu sai ya je ya koyi jarumta ta yan ƙauye ya koyi fasahar su kasan hawa ka yana yi ba hawa baitota yazidu yana da waƙoƙi yana da baitota nashi mu dai iyaka ba san tarihin shi ba ne kawai saboda yan shi al'anannan Allah sun zo sun bata tarihin shi so da ka ali yazidu nusara alaihi akwai karerai da yawa da aka danganta mai yazidu amma an samu tarihin yazidi mai kyau na gaske to akwai abubuwa masu kyau a game da tarihinsa to shine bayan yazidi ya girma sai aka dawo da shi ya dawo fada ya dawo dimashi to mamar ɗayan ita kuma sunan shi abdullahi kaga da ma yazidi ne abdullahi to sai tana nuna bambanci tana nuna mugunta sai ta nuna ta fi son wannan ɗan nata abdullahi fiye da yazidu suna cutar da yazidu sai ya taso a matsayin kawai gaula shi ma ba ya yi irin abubuwan duk da ya ga dama ba wanda zai hana shi ko kuma yazidu shi ke nan kawai sai sai ya zama shi kuma duk abubuwan mulki yana kallon yadda ake gudanar da abubuwa eh. shi ke na ran nan ana zaune sai mama sai mama abdullahi sai da cewa ai ta fahimci an fi son yazida a kan ɗanta shi ke nan sai ya ce to shi ke nan sai na ma'awiyar radiyallahu anhu hakim shi ce to zan nuna miki dalilin da ya sa za ki ga bambanci ki gane cewa ba na nuna bambanci ba ne amma da kanki za ki bambanta sai ran ana zaune kawai ana ɗan shakatawa a tsakar gida shi kenan ga ga waɗannan 'ya'ya guda biyu sai ce yazidu tamanna ya ce ya kai yazidi faɗi burin a rayuwa shi ya ce yallaɓai ka za ka yayan sarakuna suke ce mai iyayensu ko ya ce yallaɓai Allah ya ba baka yawan rai ranka ya daɗe ko ya ce abinda nake so shine ka sa ni in zama amirul hajji baɗi sannan kuma ma'aikata ya kamata ka ƙara musu albashi sannan kuma idan ka tashi bayanin ƙarin albashin ka ce ni ne na ba da shawara a ƙara musu sai jirgiza wannan za a tafi da shi ke sai ce kai ya abdullahi tamanna ya ce sai kuma yi tamannan da mai burin ka sai ce an fi shekaru ya lefe ma'awar ya ce baba ni jaki nake so ka fiye mu ba jaki a sai mai jaki sai ce to sun ga bambanci ko to rahama kenan ba wai kawai shi kenan a saki mutum ba a yi masa abin da ko da a lokacin da ake masa zai ji zafi amma zai haifar masa da natija mai kyau shi na ke ce ma rahama wannan tarifin ban ga tarifin da yake na malamin tsayin kyau kamar sa ba mun gane to shi ne rahama so da a yi ma mutane shi yasa malaman siyasa suka ce siyasar musulunci suka ce akwai abin da shugaba zai ba dole ba ne talakawa su gane amfanin a lokacin shari'a ta ba shi damar yayi ko za su ji wahala a lokacin in dai zai kai su ga tudun mun tsira nan gaba to shi shine abin da wasu ba su gane ba su kawai a ba su daɗi ga baki ɗaya su ci su lashi a ci a lashi kawai shi kenan a'a akwai abin da za a yi lokacin akwai tsauri amma tarbiyyar mutane ake fi nan gaba za ta ji daɗi wa hadisi abi hurairah radiyallahu anhu fi sahihain ja'ala Allahu rahmata bi ta juz'i Allah ya sanya tausayi ya kasance gida ɗaya fa amsaka inda bu tis'ata wa tis'ina juz'an shi Allah ta'ala ya rike kashi 99 a wajen sa wa anzala fil ardi juz'an wahida a kasa kuma sai ya so da kashi ɗaya yanzu duk tausayin da muke da shi a zukatanmu cikin kashi ɗayan nan ne fa famin zalikal juz'i daga wannan kaso ɗayan ne ya tarahamul khala'iqu kake ganin halittu suke tausaya ma junansu hatta tafa alfarasu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu hatta ga doki ya ɗage kafarsa daga barin ɗansa saboda tsoron kai ya murje shi in ka ga doki ka kalli ɗan doki ya kake ganin sa ka kalli jiwa ka kalli ɗanta ya yake shi ta murje wannan idan jiwa za ta sa wannan kokatan nata shi ta kashe ɗanta amma saboda tausayi ba za ta kashe shi saboda tausayin da Allah ya sa wannan fassara ce ta sai ka ga uba ya tashi ga jiki kan karfe na kula da 'ya'yansa sai ka ga uba ya tashi malami ya tashi kan jiki kan karfe na kula da almajiransa kaga duk tausayi ne sai ka ga shugaba ya tashi kan jiki kan karfi yana kula da talakawansa tausayin nan shine amma ba haka ba shi sai a wagar Allah kuma ya sanya tausayin nan a cikin halittu ga baki daya shi yasa duk wanda ba yi da tausayi ba yi da tausayi ya aikata abin da ya ga dama to zai ga sakamakon sa zaka tausayi ana imani ne wani yanki ne na cikin imani in ka ga mutum bai da tausayi to tabbas ya rage wani abu daga cikin imaninsa shi yasa manzo sama ya ce ma al-aqra ibn habis da ya ga ya zo gida ya ga manzon sama yana sambanta ƴaƴansa yana rungume su ya ƙananan yara ki ci aw ci qabbilun da abna'akum ji har kuke ma ku ci ku ci sambanta su kamar yadda mage take ma ƴaƴanta شي والله لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط شي آه، آه، انا قوم اتقص الملك يقول ايه ده كان صبا ما ذو سنة او املك لك من الله شيئا ان نزع الرحمة عن قلبك شفت من زمك ينزقوا معه اي بعد ده وانا اقول ده زي ايه مكة تند ان لها رقايا فنشك توسعي ده جزوش يقع ثم انا نيارا احبيب الطفل وان لم يقلق انما الطفل على الارض ملك هو عطف الله لو تعلمه يرحم الله من يرحمه haka shauki ya ce ka so ɗa ko ba naka bane ɗan ƙaramin yaro shine sai ya ce ai yaro a ban ƙasa ɗan mala'ikan Allah ne inna maqtifu inna maqtifu ala al-ardi malak shine bahaushe yake cewa ɗan mala'ikan Allah wa hadith me kun gane ai tashbihin ko mala'ika ba layi a sunan Allah ma a magahun ba ba su da zunubi to su ban ƙananan yara ba su da zunubi hmm. wa hadisi abdullahi na amr bin al-as fi sunan abi dawud wa muslim man lam duk wanda bai so siya mu ba wa lam ya'rif haqq qadirina fa laysa minna sannan bai san haƙƙin babban mu ba to baya cikin mu baya cikin masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnan manzon sama da aikin imani tawqihul kabiri wa rahmatus saghir وروينا في الصحيح في الصحاح في حديث القسامة قدر قدر الكبرى أو الكبرى الكبرى أي يتكلم أكبركم حديث قسامة حديث أبنا هويصة ده محيصة Eh, da suka tafi eh, suka da Abdullahi da Abdurrahman ibn Mas'ud hadisi ne mashhuri yana cin Bukhari yana cin Muslim hadithul Qasama inda suka tafi suka fita suka je garin unguwar Yahudawa sai aka kashe aka kashe aka kashe Abdullahi ibn Mas'ud eh, to da suka dawo sai aka zo za a yi magana aka zo wajen manzo Allah sallama sai karamin cikin su sai dai karamin dan uwansa rahma, ibn Mas'ud ba Abdullah ibn Mas'ud wancan ba sai sai zai fara magana sai mun sani ce qaddir al-kubra eh, Sai shi al-kubra al-kubra babban yi magana eh, shi sa baya cikin ladabi da kamun kai a zo waje kai ne karami kawai shi kenan sai ka ce kai za ka yi magana in aka yi ittifaki saboda kafi su kai ne karamin su amma babban su mm. babban karamin su babban su akwai karamin su babban su irin wani abin da cajin waya kun kuna ganin shi ko abin da ke nuna akwai caji a wayar ka to wannan dan karamin idan ya kare duk wannan dogayen shirme to akwai karamin su babban su to karamin su babban su shine karami ne amma ya fi su fasaha shi zai iya kaiwa zuwa ga inda ake su, ko ya fi su ilimi to a nan sai su gabatar da shi su kuma yi magana in ba kuma sai a samu rudani wani ya je magana da zata zama kuma sai an ta zagaye zagaye hmm? mun taba zama da wasu mutane za a yi sulhu kan masallaci gidajensu na kusa da masallaci kawai suka zaɓi wani mutumi suka ce shi zai jawabi shi gaula ne yana buɗe magana yana buɗe magana a ah! to mu dai gaskiya abin da ya kawo mu ba a mana adalci a cikin wannan abu ba na ce ba muku adalci ba kai filin ka guda nawa kafa nawa maka yankan maka naka maka tsanji na ce ku tashi ku tafi na ce ku tashi ku tafi ku je ku kai kara kotu ha amma wallahi mu ba haka bane abinda ba a muku adalci ba mu da muke addalimai za mu gina masallaci mun zo mun cuce ku mun ci muku fili ku kai kotu fatan muku haƙƙin ku wallahi ba haka bane ne ba haka muka ce ka ce ba kaga gaula suka sa ya zama shugaban su da za ku zo ku ba mutumin da bai iya magana bai zo za a yi sulhu kuna neman a sauƙaƙa muku kuma ku sa gaula kalmar shi ta farko da ya faɗi sai ce ruwa ruwan ma kuma ruwan gyambo wai ba a masa adalci ba to me kishi adalci zalunci kaga zalunci haka musu ke nace to ku je ku kai kotu sai da kai ta bada hakuri sannan kada man lam yarham kasu shine wannan takbir al-kubra ay al-kubra aw al-kubra al-kubra a wata riwayar ibn na ijra'i manzo Allah sallallahu alaihi yace musu babba babba ay ya takallam akbar wanda fi ku shekaru shi zai yi magana kun ga ana son haka kuma duk wanda kage ya girme ka ba wai laifi kai a wajen Allah ba Allah ya baka a kasa shi kuma ba wata ɗaukaka ba ce Allah ba wani abu ba ne na daraja ya yi a wajen Allah Allah ya bashi haka Allah ya tsara shi ya sa ya zaɓi wani ya zama baban wani saboda a samu biyayya da ladabi a samu kuma tausayi da girmamawa wannan hikimar Allah ce nan da ta sa yi haka amma ba laifi sai ba da aka da kai kai ne karami sannan kuma ne a yi haƙuri wata rana kai ne babba ana nan ana nan ana tasowa wata rana sai ka zama babba da can kai ake ce ma yaro amma daga baya kuma sai a da kai ne za ka zama baba kuma ka zama babba baba baba za ka babba kuma baba وفي حديث الإمامة وليؤمكم أكبركم الرواية حديث دي تبتد ليمنشي شي وان دي في جرما يمك ليمنشي da muku limanci amma nan girma nan ana nufin inda ilimin qur'ani ilimin sunna ilimin fikhu haka manzon sama ya tsara sanin qur'ani sanin sunna hijira fahimta addini da makamantan su duk shine nan girma da ake nufi shi yasa manzon sama ya nuna girma kana uku ne a hadisi sahihi إن من إجلال ta'ala تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن غير الجاتي an wal sannan kuma wane wa sultani al muqsiti mutum uku suna da girma a cikin al'umma na farko mutumin da ya zama mai shekaru shine dushaibatil muslim ga shi da kuma musulmi wajibi ne a girmama shi babba ne haka malami malami nan ko yaro ne ko yaro ne ko yaro ne malami to a girmama shi eh, don yaro yana da ilimi to ya zama abokin tafiyan manya eh, yanzu ya sa gari eh, ya sa gari da kake ja ke cewa yaro da gari gari riga ce ba wai gari ana nufin garin rogo ba ko garin abin nan kuɗewa a gari riga ce ya sa babban riga ce so da ka yanzu da shi za a tafi kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu sayyidina umar ya masa haka aikace shi shigar da shi majalisa wadda a ciki akwai kakanni shi ba to kaga shine wanda sannan sai shugaba adili waɗannan ukun wajibi ne a girmama su a cikin al'umma idan ka ga al'umma ba ta girmama waɗannan kai ma wannan al'umma kuka ta mutuwa na mutuwar ta kai mata kabbara hudu ta mutu wannan al'umma ta tashi aiki saboda ka dole waɗannan a girmama su a cikin al'umma a ba su haƙƙin a gabatar da su a komai waɗanda ba su ba su tsaya a baya ita ce ka'ida aka saba ma wannan ka'ida to an saba ma ka'ida imaniya an saba ma ka'ida ta sunna Allah ya ba mu ikon tabbatar da irin waɗannan a cikin rayuwa. wallahu a'lam